sha uku sha hudu a yau sha hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda muna gabata da wannan littafi na shuruɗu sala a wannan masallaci muna cikin arkanu sala rukunan sallah wanda mun ɗauki rukuni na farko da rukuni na biyu insha Allah yau zamu tashi a rukunin sallah na uku malam yake cewa qauluhu fadin shi shi wallafi kenan asalin wanda ya wallafa littafin wato Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bayan mutun yayi kabbar harama shine rukuni na biyu bayan mutun ya kawo kabbar harama to sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim malik cewa ma'ana a'udhu aludhu wa altaji'u wa a'tasimu bika ya Allah min ash-shaytanir rajim al-matrud al-mub'id an rahmatillah la yadurruni fi dini wala fi dunyayi bayan bawa ya kabbara kabbara harama zai faɗi wannan kalima zai nemi tsari yana mai neman tsari yana neman kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala daga shaiɗan wanda aka kore shi daga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala kada ya cutar da shi a cikin addinin shi ko kuma a cikin duniyar shi na al'amuran shi yau da kullum malam yake cewa ba'da al-istiftah wa qabla al-qira'ah yati bil isti'aza bayan istiftahi addu'an bude sallah kafin mutum ya fara karatun alqur'ani to yana da kyau zai zo da wannan isti'aza zai zo da wannan kalma ta isti'aza a'udhu billahi minash rajim kafin ya fara karatun alqur'ani malaki cewa qad zakaraha ash-shaykh wa sharahaha lallai mawallafi ya riga ya faɗi wannan isti'aza sannan kuma ya yi sharhinta inda ya sharhanta ta da cewa bawa yana neman tsari yana neman mafaka ta Allah subhanahu wa ta'ala daga shaidan abin jefewa wanda aka kore shi daga rahama Allah akan kada ya shutar da bawa a cikin addinin shi ko kuma a cikin al'amuran shi na duniya yake cewa qad qala Allah azza wa jalla lalle ubangiji madaukin sarki ya faɗa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ai idza aratta qira'ata idan bawa yayin nufin zai karanta alqur'ani to shine Allah subhanahu ta'ala yake bashi wani ladabi na musamman akan ya fara da isti'aza yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi kariyan Allah da tsarin shi daga shaitan abin jefewa qala ibn kathir fi tafsir hadhihi al-aya imam ibn kathir Allah ya mishi rahma ya faɗa wajen fassara wannan aya fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min shaitanir rajim inda yake cewa wa hadha amrun wa hadha amru nadbin wa laysa biwajib wannan faɗin isti'aza kafin a fara karatun sallah mandubi ne ba wai wajibi bane akan sai ka zo da shi mandubi ne a'a yana da kyau ka zo da shi din haka al-ijma' ala dhalik abu ja'far bin jarir wa ghayruhu min al-a'imma Imam ibn jarir ya hakaito akan cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan wannan cewa isti'aza faɗinta mandubi ne ba wai wajibi ba ce akan lallai sai ka zo da ita qauluhu faɗin mu'allafi muwallafi wa fatiha ruknun fi kulli raka'a a yanzu za mu shiga rukuni na uku Inda ki قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة karanta suratul fatiha a cikin kowace raka to fa mu sani cewa me hukuncin haka ya malam yake cewa rukuni ne daga cikin kowace rakaa? mai zaman kanshi kowace rakaa idan bawa zai yi ta to wajibi ne rukuni ne ya zo ya karanta ya karanta a cikin karatun shi na sallah suratul fatiha kama fi hadith kama yadda zuwa cikin hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bi ma'ana babu sallah aka ce la salata an kore ta kenan babu sallah ga wanda bai karanta mai ba fatihatul kitabi wato suratul fatiha wahi ummul yana daga cikin sunayenta ummul qur'an ana kiranta fatihatul kitabi ana kiranta ummul qur'an ana kiranta as-sab'ul mathani tana da sunaye ana kiranta as-sala yana fatiha tana da sunaye da yawa to a wannan hadisin yazo da cewa ita fatihatul kitabi tana da sunan fatiha fatihatul kitabi wacce da ita aka bude alqur'ani ake aka fara alqur'ani idan ka buɗe za a karanta fatiha za ka fara gani a cikin mushafi malam yake cewa qira'atul fatiha fi kulli raka'a min raka'ati salah wajibatun 'ala al-imami wal ma'mum wal munfarid malam yake sharhi yake cewa karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a daga cikin rako'i na sallah to wajibi ne akan liman da kuma wanda yake bin liman mamu kenan da kuma mutumin da a'a shi kadai yake sallah liman wajibi ne akan shi ya karanta fatiha mamu shi ma wajibi ne akan shi ya karanta fatiha haka nan wanda ba jam'i yake ba shi kadai yake sallah shi shi ma wajibi ne akan shi ya karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a ta cikin daga cikin ruku'in sallan da zai yi liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda me aka ce wajibi ce shine kawo faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bi ma'ana babu sallah an kore sallah anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu sallah ga dukkanin me wanda bai karanta suratul fatiha ba wannan hadisi bukhari ne da muslim suka rawaito shi malam yake cewa wal ma'mum yaqra'uha khalfa imamihi fi salati sirriya wal mamu zai karanta suratul fatiha a bayan liman mamu zai karanta suratul fatiha a bayan liman a wata wani salloli to shine malam ya bayyana mana yake cewa fi salati sirriya wal jahariya a sallar da ake yin ta a sirce kamar me sallan azhar sallan la'asar raka'an ƙarshe ta ta sallan magariba da kuma raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallan isha'i to malam yake cewa mamu zai karanta a bayan liman shi a bayan limamin shi a cikin sallah wacce ake yin ta a sirrance bi ma'ana a cikin kowace raka'a da ake yin ta a sirrance wannan waje na farko kenan sai kuma waje na biyu as-salatul jahriya sallar da ake yi a bayyane kamar yanzu wannan da muka yi sallah yanzu sallan asubahi hakanan raka'a biyun farko na sallar magariba hakanan raka'a biyu na farko na sallan isha'i to malam yake cewa mamu zai karanta a duk inda liman yake bayyana karatu hakanan mamu zai karanta a duk inda liman yake sirrantawa yake cewa waidullu liqira'atiha khalfahu fil jahriya hadith رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام wal imamu ya qara abin da zai bayyana maka akan cewa mamu wajibi ne akan shi ya karanta suratul fatiha a cikin kowace raka sawa'un sallace da ake yin a sirrance ko kuma ake yin a bayyane afwan Oke malam ya kawo wannan dalili domin ya bayyana maka akan cewa mamu zai yi karatun suratul fatiha a cikin sallah wacce ake yin ta a bayyane rako in salloli da ake yin su a bayyane dalilin da yake nuna cewa mamu zai karanta fatiha shine faɗin hadisin da ya zo daga ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allakum taqra'una khalfal imam wataƙila ku yake gaya wa sahabban shi yake cewa wataƙila kuna karantawa kuna yin karatu a bayan liman wal imamu ya ƙara alhali kuma liman yana karatu bi ma'ana liman yana karantawa a bayyane to shine manzon Allah yake cewa wataƙila kuna yin karatu yayin da liman me yake karanta karatun sallah a bayyane to shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine sahabbai suka ce qalu sai suka ce inna la innana inna la naf'alu dhalika lallai muna aikata haka bi ma'ana idan liman yana karatun fatiha da sura a bayyane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun kasance suna aikata haka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta su sallah yana karanta a bayyane to suna uma suna bin shi karatu na fatiha da kuma karatu na me na sura to shi manzon to shi bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi musu nuni akan haka sai suka tabbatar da cewa lalle suna aikata haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fala taf'alu kada ku aikata haka illa an yaqra ahadukum illa an yaqra ahadukum bi ummil kitab kada ku yi karatu a bayana ma'aiki yake gaya musu sai dai idan ɗayanku zai karanta suratul fatiha ne kawai kun ga muhallin shahid anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su karatun sura ya hana su mai karatun sura a bayan shi yayin da yake karan yayin da yake sallah amma me ya tabbata musu da mai karanta suratul fatiha a yayin da yake karatun sallah ya keɓance musu suratul fatiha akan su karanta ta wannan hadisi Ahmad ne ya rawaito shi a cikin musnadin shi da kuma isnadi ingantacce hakanan kwatankwacin wannan ya zo daga hadisin Ubada dan Samit Allah ya kara mishi yadda a cikin wannan isnadin akwai Ishaq uh, bin Muhammad uh, Muhammad bin Ishaq Allah ya musu rahma lallai kuma a cikin wannan riwaya ya bayyana cewa ya ji bai yi ta dalisi ba to shine malam yake cewa fa'umina tadlisuhu sai aka aminta daga tadlisu Muhammad dan Ishaq haka nan wannan hadisi Ahmad ne ya rawaito shi a cikin musnad din shi to malam yake cewa yajma'u baina hadha wa baina ma jaa min hadisi intihai an-nas an qira'ati al-imam an al-qira'a عن القراءة خلف الإمام وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وحديث وإذا قرأ فأنصتوا بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة ما لك من بياني ولك كافم فسر أبن دمالا يفعل كرنت سورة الفاتحة أتكين صلى جمدا mamu wanda yake bin liman sallah rukuni ne daga cikin rukunan sallah wa dukkanin mazhabobi sun tabbatar da haka akan cewa rukuni ne daga cikin rukunan sallah saboda hadisai da muka ambata a baya inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa la salata liman lam yaqra bi ummul kitab ko kuma bi fatihatul kitab haka nan hadisi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dalili na biyu wanda ke man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa hiya khidaj hassa uku bi ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ke cewa la sala man salla man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj dukkanin wanda ya wata sallah bai karanta suratul fatiha ba to wannan sallar tashi tana da naqsu tauyayya ce ba cikakkiyar sallah ba ce dukkanin mutumin da zai yi sallah bai karanta suratul fatiha ba to wannan sallar tashi ba ta shika ba bi ma'ana tauyayya ce ba sallah ba ce cikakkiya to kuma dukkanin abin da yake yana da naqsu ai kun ga kenan asali ba sallah din kenan tunda an ce tana da naqsu tauyayya ce kuma kenan asalan babu sallah din kenan wannan zai bayyana maka cewa sallah karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunan sallah sanan malamai sun yi saɓani akan karanta suratul fatiha ga mamu yayin da liman yake yin karatu a bayyane waɗansu sun tafi akan cewa zai karanta waɗansu sun tafi akan mai cewa ba zai karanta ba saboda waɗansu dalilai shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala anan yana ba mu ladabi akan cewa idan ana karanta alqur'ani to a tsaya a saurara a tsaya ne a saurara don haka kenan idan liman yana karatun sallah a bayyane saboda wannan aya sai mutum me sai ya saurara ko da a ce suratul fatiha ne ba zai karanta ba sai ya saurara to sun tafi sun kafa wannan hujja da wannan da wannan aya haka nan hadisi abi musa al-ashari Allah ya kara mishi yadda wanda a ciki hadisi ne mai dan tsayi wanda a ciki mahalli shahid yake cewa maki sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma la ummukum? thumma la ya'um thumma la ummukum thumma la ya'ummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nusar da su akan cewa ɗayan su sai ya musulmanci idan yayi kabbara idan yayi kabbara su ma sai su kabbara wace kabbara kenan kabbara ihrami idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa wa idza qara'a fa ansitu idan yana karatu idan ɗayan naku miliman kenan yana karatu yana karatun sallah sai ne sai ku saurara ku yi shiru ku saurara anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kawo magana a dunkule idan liman yana karatu bai bayyana cewa suratul fatiha ba ko kuma waninta a'a ya ce idan liman yana karatu ku sai su saurara wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi to ne wannan saɓani da aka samu a malamai idan wannan wani dalili ya zo yana nuni kan wata magana hakanan wani dalili kamar ya zo yana nuna akasin haka to malamai akwai abin da suka ce idan waɗannan dalilan za a yi haɗa su jam'i kenan to sai a haɗa su to shine abin da malam yake gaya man anan inda yake cewa wa yajma'u baina hadha wa baina ma ja'a min hadith intihai an-nas 'an al-qira'a khalf al-imam malam yake cewa za a hada wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye sahabban sa yake cewa watakila kuna yin karatu a bayan liman alhalin limami yana karatu suka tabbatar da cewa suna yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su yake cewa kada su aikata sai dai idan ta kasance suratul fatiha shi ita kadai kuga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mamu zai karanta suratul fatiha a sallan raka'an da ake yin ta a bayyane wanda limamin yana karantawa to shine malam yana so zai zai hada mana waɗannan dalilan to shine yake cewa ana hada wannan hadisi da kuma hadisin da ya zo wanda yake hani akan mutane kada su yi karatu yayin da liman yake karatu ko da a ce na fatiha ne ko wani irin karatu ne a bayyane manzon Allah ya umarni akan a saurara hakanan ayata alqur'ani ta ta ta zo akan cewa idan ana karatun alqur'ani a saurara to shine malam yake cewa da kuma hadisin da shi ma dai yana nuni akan cewa mamu ba zai karatu ba yayin da liman yake karatu shine inda manzon Allah ke cewa man kana lahu imamun wanda ya kasance dukkanin wanda ya kasance eh, yana bin liman ne bi ma'ana mamu fa qira'atuhu qira'atun lahu bi ma'ana karatun liman karatun da liman yake yi a bayyane to shi ma karatu ne a gare shi kun ga kenan a wannan hadisin yana nuna mamu ba zai karatu ba da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza qara'a fa ansitu idan liman yayi karatu sawan na Fatiha ne ko na sura ne to sai ku saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku saurara to malam yake cewa bi hamli dhalika ala qira'ati ghayr al-Fatiha malam yake cewa dukkanin waɗannan hadisan da suka zo suna nuni akan suna hana mamu karanta karatu a bayan liman to dukkaninsu za a ɗauke su ne a matsayin me suna hani ne akan kan karatu wanda ba na Fatiha ba bi ma'ana karatun sura dukkanin waɗannan hadisan da suka zo suna hani akan mamu kada ya karatu a bayan liman to malam yake cewa za a ɗauke su ne a matsayin me a matsayin suna hani ne akan karatu wanda yake na sura ne ba na Fatiha ba ina fata an fahimta saboda wancan hadisi su waɗancan dalilan sun zo me alal umum kamar yadda ah, an yi wa ibn baz tambaya game da wannan mas'ala ɗin shin liman idan yana karatu mamu zai karanta a bayan shi yayin da ya yayin da liman ya dan yi shiru din nan asakta din nan bayan bayan liman ya karanta Fatiha yana dan wani eh, akwai wani wansu za ka ga suna dan dan jinkita yan sakwanni to shine ake ibn ibnu baz tambaya akan shin idan mamu bai samu ya kammala karatun Fatiha ba irin wannan yanayi ya zai yi bayan ga waɗancan hadisan da suka zo akan hani illi man yana karatu kada mamu ya karatu ya daga cin fatawar da ibnu baz ya bayar bayan ya riga ya jeranto matsala ɗin ki da yana yace akwai waɗanda suna ganin wajibi ne karanta suratul fatiha akwai waɗanda suna game da liman a kowane yanayi ne sallah sawan jahariya ne ko kuma sirriya ne akwai kuma waɗanda suka tafi akan wajibi ce kan shi a sallan da ake yi a sirrance amma ba wajibi ce kan shi kan sallan da ake yi a bayyane to shi ne malam yake cewa wajibi ne akan mamu ya karanta Fatiha wajibi ne akan mamu mai ya karanta Fatiha ko da a ce liman ya ci gaba da karatun sura sai mutum ya sauri ya kammala yayin da liman ya ɗan yi shiru ɗin nan idan baka kammala karatun Fatiha ba liman ya fara karanta sura to ma to Ibn Baz yake cewa liman mamu ya sauri ya kammala wannan karatu na suratul Fatiha to shine yake cewa dukkanin hadisan da suka zo suna hani akan haka to wannan hadisi yana khassasa su dama yana ga cikin ka'ida ta malamai sunna tana khassasa alqur'ani bi idan wani umarni ya zo wanda yake am ne a cikin alqur'ani kamar faɗin Allah fa idza wa idza quriya alqur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun kun ga wannan am ne tana daga cikin kaida ta malamai akan cewa sunna hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khassasa alqur'ani wanda yake am ne hadisi shi ma yana khassasa hadisi am hadisi wanda yake khas ne shi ma yana khassasa shi idan wani hukunci ya zo a bayyane sai kuma wani hadisi ya zo wanda yake khassasa yake keɓance wannan hukuncin to wannan aikin hadisi ne shi ma to shine malam yake cewa saboda wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda yake cewa fala taf'alu illa an yaqra ahadukum bi ummil kitab kada dayan ku yayi karatu a bayan liman to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce yana khassasa me eh, sura ne karatun sura ne sannan kuma yana tabbatar da cewa kawai za su karanta suratul fatiha ne ina fata abin ya riga ya fito bi ma'ana idan mamu ne kai kana bin bayan liman sallah to sai kai kokari kaga ka karanta suratul fatiha domin ka fita mai daga cikin sabani na malamai saboda waɗancan hadisan da suka zo suna hani akan kada ai karatun fatiha karatun liman karatun mamu ne to ai kuma akwai wani hadisi shi ma wanda ya zo ingantacce yake nuni akan cewa mutum dole ne sai ya karanta me suratul fatiha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to saboda haka sawa'un liman yana karatu a bayyane ne ko a sirrance ne to yana da kyau ma mu ya karanta wannan suratul fatiha kuma kamar yadda muka faɗa ibnu baz yake cewa ko da a ce liman yana karantawa ya shiga sura to kai kokari kaga ka kammala da wuri sai kai shuru kai kuma saurari karatun liman na sura da yake yi malam yake cewa thumma inna ash-shaykh rahimahullah fassara al-fatiha tafsiran mujaza fa qala bismillahir rahmanir rahim barakatan wasi'ana malam yake cewa lallai shi mawallafi ya fasara. wannan rukuni wato suratul fatiha ya yi mata tafsiri tafsiri wanda yake a takaice faƙala sai ya ce bismillahi rahmanir rahim barakatan wasi'ana bayan mamu ko mai sallah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai abu na gaba shine me zai ce bismillahi rahmanir rahim ya fawo su ya kawo wannan bismillah malaki sha barakatan wasi'ana yana me mai neman albarka da kuma yana mai neman isti'ana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala neman taimako neman agaji malam yake cewa wal ma'ana annal muslim ya ta bil bil basmala tabarrukan bismillah wa musta'inan billah ma'anan haka shine musulmi zai zo da basmala yana mai neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce bismillah bi ma'ana kana neman albarka da sunan Allah subhanahu wataala wa musta'inan billahi fi qira'ati kana kuma neman taimakon agajin Allah subhanahu wataala a cikin wannan karatu naka da zaka yi yake cewa kadhalika alhal fi ayi shay'in ya'ti bil bil bil qabla mala yake cewa haka nan wannan zai kasance a cikin kowanne irin yanayi kafin ka fara shi abinci zaka ci ne kafin ka fara cin abinci ruwa zaka sha ne zaka sa kaya ne zaka ajiye ne za ka rufe abu ne to yana da kyau me a cikin kowane yanayi sai ka zo da me ka zo da bismillah kafin fara wannan aiki naka ya ati biha tabarukan wasi'ana kana zuwa da bismillah kana mai neman albarka Allah ya sa maka albarka a cikin wannan abu sannan kuma kana mai neman agajin Allah subhanahu wataala malaka cewa ya qara'u basmala sirra zai karanta basmala a sirrance wal basmalatu ayatun min alquran to ita basmala bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin me ayoyin alqur'ani mai girma wa hal hiya ayatun min suratul fatiha aw laysat minha ah, malam yake cewa hiya ayatun min, min wa hal hiya ayatun min kulli sura malam yake tambaya an yake cewa shin bismillah aya ce a cikin kowace sura ta aw atun mustaqillatun lil fasli bayna suwar ko kuma aya ko kuma ita bismillah aya ce mai zaman kanta wacce take rarrabewa tsakanin sura da sura tambaya ta farko shine shin bismillah aya ce daga cikin daga cikin alqur'ani eh, aya ce daga cikin kowace sura ko kuma ita aya ce mai zaman kanta wacce take nuni akan cewa wannan sura ta kare za a shiga wata sura bi mana tana rarrabewa tsakanin surori sai malai ke tambaya ta uku yake cewa wa hal hiya ayatun min suratul fatiha aw laysat minha shin bismillah aya ce daga suratul fatiha ko kuma ba aya ba ce daga cikin suratul fatiha yake cewa aqwalul li ahli ilmi akwai zantuka daga akwai zantuka na malamai yake yadullu ala annaha min alquran anna sahaba adkhaluha fil mushaf to yana nuni akan abin da yana nuni akan cewa bismillah aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shigar da ita a a cikin alqur'ani mai girma inda za a rubuta mushaf malaika cewa lam yadkhulu fihi illa ma huwa alqur'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su shigar da komai a cikin alqur'ani ba su shigar da komai a cikin alqur'ani ba sai abin da yake alqur'ani ne bi ma'ana ba a shigar da komai ba dukkanin abin da gani a cikin alqur'ani to alqur'ani ne ba a shigar da komai ba sai abin da yake ina alqur'ani ne kun ga kenan bismillah aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani malaka cewa waja'a fi sunani eh, waja'a fi sunani abi dauda bi sanadin sahih yazo a cikin sunan abi dauda da sanadi ingantacce an an an ibn abbas radiyallahu anhuma an kabo da abdullah daga Abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa wasallam la ya'rifu fasla as-sura hatta tanzilu alaihi bismillahir rahmanir rahim ibn abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya kasance baya sanin cewa an gama wata sura sai idan ya kasance an sauka mishi an sauka mishi da me Bismillahi rahmanir rahim to da wannan ne zai san waccan sura ta riga ta kare an riga an shiga mai sabuwar sura kamar yadda wannan hadisi ya bayyana mana malaki cewa wala khilafa bayna ahlul ilmi fi anna al-basmala ba'd ayatin fi athna'i suratin eh, suratul naml malaki cewa babu sabani akan cewa ita bismillah wani sashi ne daga cikin ayoyi na suratul naml ina Allah ke cewa innahu bismillahi innahu min Sulaiman wa innahu me bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin to malai ke cewa babu eh, babu babu sabani akan cewa ita bismillah wani sashi ne daga cikin sashi na suratul namli malai ke cewa suratul fatiha sabu ayatin ita kuma surar fatiha tana da ayoyi guda nawa guda bakwai Fa قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع dukkanin wani malami wanda ya irga ya akan cewa aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha to yana sanya aya ta bakwai ita ce bismillahir rahmanir rahim bi ma'ana ita ma aya ce daga cikin suratul fatiha akwai malaman da suka tafi akan haka aka ce bismillahir rahmanir rahim aya alhamdulillahi rabbil alamin ita ma aya ce a sun me suratul fatiha malam ke cewa man qala innaha laysat min al-fatiha malaman da kuma suke na ganin cewa bismillahi rahmanir rahim ba aya ce ba aya bace daga cikin ayoyin suratul fatiha yana ganin kaman aya ce wace mai zaman kanta to malaka ta ja'ala sabi'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin to yana irga aya ta bakwai ita ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan yace eh, bismillahir rahmanir rahim yana ganin wannan aya ce mai zaman kanta to aya ta farko a gurin shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim aya ta biyu maliki yawmiddin aya ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu اهدنا الصراط المستقيم آية تبير صراط الذين أنعمت عليهم آية تشدا سيكم آية تبكو إتشمي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم عليك ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يعني كتشمو أبندا ake nuni akan cewa waɗanda waɗanda suka ce Fatiha waɗanda suka ce afwan ah, bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin ayoyin Fatiha suna kafa hujja da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin hadisul qudusi inda ke cewa qala Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wataala madaukin sarki yake cewa qasamtu as-sala baini wa baina abdi nisfain wali abdi mas'al Allah yake faɗa cikin hadisi kudusi yake cewa ya raba sallah tsakanin shi da bawan shi ya raba ta mai gida biyu bawa yana da rabi Allah subhanahu wa ta'ala yana da rabi bi ma'ana sautul fatiha Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ta mai gida biyu bawa Allah subhanahu wa ta'ala yana da rabi bawa shi ma mai yana da rabi Allah ne yake faɗa cikin hadisul qudusi to shine eh, eh, Allah yake cewa fa idza qala abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi al rahu muslim an abi hurairah falam yadhkur al basmala fiha to Allah yake cewa fa idza qala abdu idan bawa yace Alhamdulilahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya gode mini bawana ya yabe ni to a cikin wannan hadisi Allah subhanahu ta'ala bai mai bai ambaci bismillahi rahmanu rahim akan cewa tana daga cikin suro tana daga cikin ayoyin alqur'ani Allah anan ya fara da fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin kuga anan Allah bai ce fa idza qala al-abdu bismillahir rahmanir rahim a ya ce ya fara da fa'iza ƙalar abdu alhamdulillahi rabbil alami to malamai waɗanda suna ganin Eh, bismillah ba aya ba ce daga cikin suratul fatiha aya ce mai zaman kanta suna ganin sun kafa hujja da wannan hadisi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya raba sallah tsakanin shi da bawan shi gida biyu wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi kuma cikin wannan hadisi Allah subhanahu wataala bai faɗi bismillahir rahmanir rahim ba qawluhu alhamdulillah faɗin muwallaf bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim zaka fara da me suratul fatiha alhamdulillah Ai alhamdu thana wal alif wal lam li istighraq jami' wa amal jamil alladhi la sun'a lahum fihi mithl al jamal wa nahwa fa thana madha la hamda malan yake cewa idan bawa alhamdu lillah. to me ma'anan haka kenan anan za mu fara malam zai fara fassara suratul fatiha alhamdulillah inda ba ce alhamdulillah dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Ya ce alhamdu sana fadan alhamdu lillah yabo ne bawa yake wa Allah subhanahu wa ta'ala yace wal alif wal lam li istighra'i jami'il mahamidi wannan alif da lam da suka zuwa a farkon kalima ta alhamdu malam yake cewa lilistighraq bi ma'ana ta riga ta shigar da dukkanin wata iriyar godiya dukkanin wani irin yabo to na Allah subhanahu ta'ala ne Allah subhanahu ta'ala shine mai wanda ya fi cancanta a yabe shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya fi cancanta a gode mishi bi ma'ana wannan alhamdu al'alif wal nan sun shigar da dukkanin wata iriyar godiya shine bawa yake cewa malamai suke fasa dukkanin yabo da godiya sun tabbata wa gawa shine lillahi azza wa jalla lillahi rabbil alamin ga ubangijin talikai malaka cewa wa ammal jamil alladhi la sun'a lahu fihi mithl jamali amma kuma kyawu wanda bawa ba shi da wani abu akan shi bi ma'ana kamar mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi halitta shi mai kyau Kuma kenan mutum ba shi ya shi ba Allah subhanahu ta'ala ne wanda ya yi shi ba shi da zaɓi ko kuma ba shi da ba shi wannan abun ba Allah ne ya mishi to wannan malam yana yana so ya bayyana mana <clears throat> wannan shi ko me ake me ake kiran shi malam yake cewa wannan ana me ana kiran shi madha la hamda wannan ana me ana yabon mutum da shi ai wane yana da kyau ko kuma wance tana da kyau ba za a ce ba za a gode mishi ba a ce wani an gode maka kana da kyau ba to shine malam yake cewa hamdul ibad rabbahum ibada bayi su godewa ubangijin su mahalicin su ibada ce wa huwa min tauhid wa huwa min tauhid al-uluhiyya alladhi huwa tauhid Allah bi af'al al-ibad godewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daga cikin me tauhidi na uluhiyya na kadaita Allah wanda shi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi dukkan wani aiki na ibada da bawa zai yi to ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala sallah za ka yi ibada ce ba za ka yi wa kowa sallah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yanka za ka yi ibada ce za ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da yankanka ba za ka yi wa kowa ba addu'a za ka yi ibada ce ba za ka roƙi wani Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake roƙa sai mutum ya yi kiyasi akan haka dukkanin abun da yake ibada ne Allah ake yi wa to ba a haɗa Allah da wani da wani shi kowane ne ka'inan mankan a cikin wannan ibada Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake kadaitawa da me da ayyukan bayi ana kadaita Allah da ayyukan bayi wannan shine mai tauhidin uluhiyya wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki huwa ahlul hamdi wa thana ala kulli ni'matin hasalat lil ibad Allah subhanahu wa ta'ala shine abin godewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abin yabo a cikin kowace ni'ima wace ta faru daga bawa wace bayi suka same ta Allah shine wanda ya cancanta a gode mishi Allah shine wanda ya cancanta a yabe shi sawa'un kana li ahadin min al ibadi sababun fiha am lam yakun wannan ya kasance shin ɗaya daga cikin bayi ya yi sababin samuwar wannan ni'ima ko kuma bai kasance ba sawa'un akwai wani wanda ya maka sababi ka samu wannan ni'ima ɗin ko babu to wajibi ne ka gode wa Allah Allah shine wanda ya fi cancanta a gode mishi to shi malam yake cewa li annal fadla fi kullihi lillahi subhanahu wa ta'ala saboda falalan haka dukkanin hakan zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne sawon Allah ya sa maka sababi wani ya zai kasance sababinka na zuwa aikin haji baka da kudin aikin haji sai wani ya biya maka kudin aikin haji wake nan anan me wani ya yi sababin zuwanka aikin haji ko aikin umara to falalan hakan tana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ko kuma Allah ne ya hore maka kuɗin babu wani ba wani bane ya biya maka kai ne Allah ya hore maka ka je aikin wannan ibada kowace irin ibada ce kowane irin al'amari ne to falalan haka sawa'un wani ya zama sababi a ciki ko wani bai zama sababi a ciki ba to dukkanin wannan godiya da yabo yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine malam yake cewa kama qala Allah ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fama bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da za ta same ku babu wata ni'ima da za ta samu bayi sai daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne wanda yake kawo musu wannan ni'ima yake sababa musu sababi su samu wannan ni'ima wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li ibn Abbas haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wasiyyar shi ga Abdullahi dan Abbas inda yake cewa wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka bi illa bi shay'in qad katabahu Allah laka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa Abdullahi dan Abbas da mu baki da wasiya akan cewa yake cewa ka sani cewa da a ce dukkanin al'umma da a ce dukkanin al'umma za su taru akan su amfanar da kai da wani abu to fa ka sani ba za su yi amfani da kai da komai ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zai same ka za ka same shi dukkanin mutanen duniya da ce za su taru akan su amfanar da kai akan ka samu wani abu wallahi ba za ka iya samun wani abu ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara naka ne Allah ya rubuta maka za ka same shi to saboda me za ka tada hankalinka dukkan abin da baka samu ba to Allah bai kaddara maka ba dukkan abin da ka samu Allah subhanahu wataala ne ya kaddara zaka samu wannan abu saboda haka babu wani wanda ya isa ya amfanar da kai sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara maka haka nan shi ma akasin haka babu wani wanda ya cutar da kai mutanen duniya ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai same ka na zai same ka to shi malam yake cewa فجميع المحامد على الحقيقة لله فهو subhanahu fa huwa subhanahu wahdahu al-mahmud ala kulli hal malaka zikkanin wata godiya a hakikance to mulki ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya fi cancanta a godewa yace fa huwa wahda fa huwa ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala shine abin godewa abin godiya a cikin irin yanayi zaka ce alhamdulillahi ala kulli hal idan wani abu na rashin jin daɗi ya same ka za ka ce alhamdulillahi ala kulli hal idan wani abu na daɗi ya same ka za ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat bi ma'ana a koda yaushe bawa yana cin godiyan Allah cin kowanne kowanne irin yanayi haka bawa ya dace a ce ya kasance kana cikin godiyan Allah kana cikin mai yaban Allah subhanahu wa ta'ala? yake cewa ammal ibad amma su kuma bayi fama kana minhum min jamilin ikhtiyari kal birr wal ihsan wa fi'l wa fi'l wa fi'l al ma'ruf fa innahum yuhmaduna wa yuthna alaihim fi malam yake cewa wannan abin da yake game da haƙƙin Allah subhanahu wataala ya kuma dawo abin da yake na bayi yake cewa fama kana minhum min jamilin ikhtiyari dukkanin abin da bayi za su aikata za su yi shi wani abu kyakkyawa wanda bawa yana da zabi a cikin wannan yace kal birri kamar biyayya wal ihsan da kuma kyautatawa aiki na birri aiki wanda yake mai kyau ko kuma ihsan kyautatawa wa fi'l ma'ruf da aikata ma'rufi to bai su kuma me fa innahum yuhmaduna wa yufna alaihim fihi ana gode musu kuma ana yaban su akan wannan idan kaga wani mai biyayya ga iyayen shi ne zaka gode mishi ka yabe shi aiwa ne masha Allah kaza kaza kaza idan ka ga wani mai taimakon mutane ne zaka yabe shi ka gode mishi idan ka ga wani mai sada zumunci ne ka yabe shi ka gode mishi game da waɗannan ayyuka kyawawa to malam yake cewa ma kana fihim min jamilin la sun'a lahum fihi kal jamali wa husnul khilqa fa innahum yuhmaduna fihi wa la yuhmaduna alayhi amma kuma idan ya kasance wani abu ne na kyawu wanda suke da shi ba su da sai a ciki ba su da hannu a cikin a wajen samuwar shi kamar kyawun halitta Allah ya yi shi kyakkyawa ko kuma Allah ya yi ta kyakkyawa to malam yake cewa fa innam yuhmaduna wa yuthna alaihim fihi to ana yabansu ne a cikin wannan ana yabon su ne a cikin wannan za a ce wane mai kyau ne kai wane yana da kyau ba za a gode mishi a ce kai wane an gode maka kana da kyau ba a za a za a yabe shi ne amma ba za a gode mishi akan wannan abu saboda ba shi da ba shi ba shi kan shi ba Allah subhanahu wataala shine wanda yi shi a haka muke nan za a za a yabi wannan halittar tashi ba za a gode mishi akan cewa kai wane an gode maka kana da kyau ba saboda ba shi ya aikata ba Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce shi akan haka qauluhu faɗin mawallafi rabbil alamin bayan ya fassara mana alhamdulillah sai ce rabbil alamin bi ma'ana yake cewa ar-rabbu ar-rabbil alamin ubangijin talikai yace ar-rabb abinda ake nufi da rabb huwa al-ma'budu al-khaliq ar-raziq al-malik al-mutasarrif murabbi jami' al-khalqi bin ni'ami malam yake cewa abinda ake nufi da rabb shine abin bauta in ka ce rab ta kunshi waɗansu kalmomi wadda na aikin Allah subhanahu wa ta'ala ne in ka ce arab shine abin bauta kuma shine mahalicci wanda yake kaga halitta yake halitta ya samar da halitta kuma shine wanda yake azurta bayan shi mai azurtawa kuma shine almalik mai cikakken mulki mai cikakken iko almutasarrif mai cikakken gudanarwa a cikin al'amuran bayan shi murabbi jami'al khalqi bin ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala ya yana tarbiyyantar da dukkanin bayan shi dukkanin halittar shi da ni'imomin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mai yana tarbiyyantar da su da ni'imomin shi malaka ce al'alamin talikai yace kullu ma su Allah alimun wa huwa rabbul jami' dukkanin wani abun da ba Allah subhanahu wata'ala ba ko menene shi tun daga kan mala'iku annabawa salihan bayi waliyai ƙasa da sama da dukkanin wani abu in ba Allah subhanahu wa ba to yana cikin wannan al'alamin dukkanin wata halitta ta Allah a takaice kenan dukkanin wata halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala ko menene ita to tana cikin mai al'alamin tana cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala tana cikin talikan Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa hadha fi tauhidur rububiyyatihi wa asma'i wasu fati. malam yake cewa a cikin wannan akwai tauhidin rububiyya da kuma akwai tauhidi na al-asma wa sifat malaki ta fa inna tauhidar rububiyya lallai shi tauhidar rububiyya tauhiduhu bi af'alihi subhanahu wa ta'ala me ake nufi da tauhidar rububiyya shine ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da ayyukan shi abin da Allah subhanahu ta'ala yake aikatawa nashi shi kadai to ka aikata shi da wannan ka shi da wannan aikin kada ka ce wani shi ma zai iya wannan abu in kai haka yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar a farko tauhidin uluhiyya aka ce kadaita Allah da me da ayyukan bayi ayyukan ka kadaita Allah da shi duk wata ibada kayi wa Allah subhanahu ta'ala shi kadai shine wannan tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah da ayyukan shi wa yake azurtawa ka ce Allah ne wa yake kashewa waye Allah ne wa ke rayawa Allah ne wa ke bada haihuwa Allah subhanahu ta'ala ne to dukkan wa ke saukar da ruwan sama Allah ne to dukkanin wani aiki na Allah ba a sa bawa a ciki mutane da yawa sun bata a cikin wannan al'amari tauhidin uluhiyya ko kuma tauhidin rububiyya wanda da yawa mutane sun bata a ciki suna aikata shirka sawon suna sane ko ba sa sane dukkan wani nau'i na ibada wanda Allah shi kada ake wa da zaran kayi wani irin ta ko ka hada Allah da wani a ciki to wannan kayi shirka dukkan wani aiki na Allah subhanahu wataala wanda Allah shi kadai yake irin wannan aikin da rara ka zo ka ce ai waliyuwa ne yana aikata irin wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata wannan kai shirka ga Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya bayyana maka tauhidi kuma ya bayyana maka ya bayyana maka cewa ibada Allah subhanahu wataala shi kada ake bautata maka ake bautatawa ya bayyana maka cewa eh, Allah subhanahu wataala shi kadai ake kadaita ayyukan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa da dai akan shi ma yana yana azurtawa ba manzon Allah subhanahu wataala bai taba cewa da dai akan cewa yana warkar da mara lafiya ba Allah yake roƙa to dukkanin wani nau'i na ayyukan Allah to ana kaɗaita Allah subhanahu wa shi kaɗai ne ba a sa bawa a ciki komai darajar wannan bawa ko kuma komai ƙasƙancin wannan bawa ba a sa shi a ciki Allah subhanahu wa shi kaɗai ake kaɗaitawa idan bawa yayi wannan to sai bawa ya zauna lafiya ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya kowanne irin sabo yake aikatawa matukar ba shirka ba ne, ya haɗu da Allah subhanahu Ta'ala, to Allah zai iya gafarta mishi ko kuma Allah subhanahu wataala zai azabtar da shi gwargwadon zunubin shirifin shi amma ƙarshen al'amarin ne zai shiga aljanna Allah ya gaya mana inna Allah la inna yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to malam yake cewa la eh, yace fa huwa wahidun fil khalqi war rizqi Allah subhanahu shi kadai ne wanda yake halitta kuma yake azurtawa wal ihya'i wal imata Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa la sharika lahum fi rububiyyatihi ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyyar shi wala sharika lahum fi uluhiyyatihi ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyyar shi walahu subhanahu wataala al asma'ul husna wa sifatul uliya ula Allah subhanahu يعني كاوا وانسونا يدكما سفو فيما سد أو وقد جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين اسمان من أسماء الله وهما الله والرب وقد قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سرزنا ما كانوا يعملون أتشم آية أنسى مصنع الله قدابي شيني الله da kuma arab Allah ke cewa salamun qawlan min rabbir rahim anan wannan aya an samu kalima ta rab bi ma'ana ta ubangiji subhanahu wataala saboda haka waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala والرحمن الرحيم والرح قوله الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات الرحمن aya ta biyu kenan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yake ce rahmatun amma jami'al makhluqat rahama ce wacce ta game dukkanin me dukkanin abun halitta dukkanin wata halitta rahama ce wacce ta riga ta game Allah yake cewa me wa rahmati wasi'at me kulli shay to rahman Allah subhanahu wa ta'ala ta riga ta game dukkanin wata halitta shi rahmatun رحمة خاصة بالمؤمنين wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim duk kuma wannan jin kai ne wanda yake wa Allah subhanahu wa ta'ala yake muminai shi a'a kawai iya muminai Allah subhanahu wa ta'ala yake bance su yake jin kansu ma'ana waɗannan sunaye in ka ce ar-rahman rahama ce wacce ta game kowa da komai ar-rahim rahama ce wacce Allah ya keɓance ta ga bayin shi muminai wa dalilu qawluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima dalilin Allah shine faɗin Allah subhanahu ta'ala da Allah yake cewa kana bil mu'minina rahima Allah yake cewa ar-rahmanur rahim ismani min asma'illah huma yadullani ala sifatin min sifati wa hiya rahma sunan ar-rahman da ar-rahim sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala dukkaninsu suna nuni ne akan cewa Allah subhanahu wataala ya sifantu da sifa ta rahma wa asma'ullahi azza wa jalla kullaha mushaqqa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu ana yi musu ishtiqaqi tadullu ala ma'anin hiya sifat dukkanin sunayen Allah suna nuni akan me akan ma'ana kowanne kowanne sunan Allah yana da ma'ana da ake samu a tare shi an kace ar-rahman ar-rahim akwai sifa ta rahma a ciki to shi malaka ya fa yu'khadhu min kulli ismin min asma'ihi sifatun min sifatihi za a dauki daga cin kowanne suna daga cikin sunayen Allah to akwai wata sifa da yake nuni akan haka malaki cewa rahman a'ammu min rahim sunan Allah ar-rahman ya fi gamewa ya fi shafe komai ya fi gamewa game da sunan shi ar-rahim yake cewa huwa la yutlaqu illa ala Allah ba a sanya wannan suna kowa sai Allah subhanahu ta'ala. ba za ka ce da wani ar-rahman ba ba za ka ce da wani ar-rahman ba kuka ce da wata ar-rahman Allah shi kadai ake sa wannan suna wa amma rahim amma shi kuma rahim fa yutlaqu ala Allah wa ala ghairihi ana iya sawa ana iya cewa wani ar-rahim ne ana iya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ana iya gaya wa wasu daga cikin bayan Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da yake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa rahim ne inda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim anan Allah subhanahu wataala ya siffanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan cewa rahim ne mai jin kai ne shi ma to wannan kalima ta rahim ana iya faɗawa Allah ita sannan kuma saboda wannan dalili ana iya gaya wa wani ita daga cikin bayin shi amma ita wancan suna ar-rahman ba a gaya kowa sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai ina ga za mu tsaya a nan insha Allah karatu na gaba za mu tashi malik yawmiddin abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi abinda kuma muka yi kuskure maron Allah subhanahu wataala ya dora mu akan daidai ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ilimi mai albarka mai amfani ah, akwai tambaya ne to bismillah Mm.

in bawa eh, zai tsaya zai fada ita ake buɗe sallah ake shiga sallah to bayan kayan kabbara shi za ka yi wannan istiftah addu'an buɗe sallah ko kamar da muka yi a wancan darasin namu na baya to abin da zai biyo baya shine isti'aza za ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ko kuma ɗaya siga ɗin da ta zo min hamzi wa nafsi wa nafsi sannan sai bawa ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya fara karatun sura shine fatiha da kuma abin da ya samu na sura ban san me tambaya naka anan ba mm. Mm. Mm. Eh. ka yi a nan lala ba haka bane kan ana abin da yake shine kana yin iqama ana yin iqama shine kabbar harama waɗannan ana yin su ne bayan kabbar harama bi ma'ana yayin da ake iqama kafin ka shiga sallah ba za ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthihi ba sannan sai ka kabbara ka ce Allahu akbar a ana kabbarawa ne a farko sai kuma a kawo waɗannan al'amura a yi isti'a kawo istiftahi shi ma kafin ka sai a'udhu billahi din sai kawo wannan addu'an buɗe sallah idan kawo addu'an buɗe sallah ko wajhatu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi wa ana wa ma ana min mushrikin zuwa karshe ko kuma kowace addu'a ka kawo ta buɗe sallah sai kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim sai kuma bawa ya fara karatun fatiha wannan shine yadda ake yadda yadda abun yake bi mana ba a isti'aza kafin ai kabbar harama eh Salamu alaihi wasallam. Sai za mu dinga samun kamar flash ni ina karanta aya azaba ko kuna karanta aya rahama ko ina karanta aya rahama ko kuna karanta aya azaba hmm. so wannan hali ne bai ci karo da wannan hanin na cewa kan mutum ne yana kuma yana karanta shi ma ya karanta fatiha shi kamar yadda muka bayani a ah, bayan malam gali karanta fatiha rukuni ne daga cin rukunan sallah kuma tana wajaba kan liman da mamu da kuma wanda yake sallah shi kadai sa'un sallah ce wace ake yin ta a bayyane ko kuma raka ce wace ake yin ta a ɓoye akwai hadisai da suka zo hani akan cewa idan liman kamar yadda na faɗa akwai malaman da suka taɓa kan cewa illiman yana karatu to bawa zai yi mana mamu zai shiru ne ba zai karanta ko da ashe fatiha ba akwai hadisai da aya da Allah ya faɗa wa idza quriya alquran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan limamin shi yana karatu to eh, qira'an liman qira'an shi. sannan kuma idan akwai hadisi na abi musul ashari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu cewa idan liman ya kabbara sai su kabbara idan kuma yana karatu sai su saurara to waɗannan hadisai da suka zo alal umum suka zo a sake ba su ba su bayyana ba kawai ko bi ma'ana eh, mamu ba zai karatu ba abinda suke bi ikhtisar shine mamu ba zai karatu ba na fatiha idan liman yana karatu kama kuma shine akwai hadisi ingantacce wanda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake keɓance wannan hannun akan mamu kada ya yi karatu ya ba wa mamu dama kadai shine mamu ya karanta suratul fatiha shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tambaye su yake cewa watakila kuna yin karatu a bayan limamin ku sai sahabbai suka tabbatar da cewa lalle eh suna yin haka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu hani akan kada su yi kada su yi karatu sai dai idan ta kasance su fatiha ce ta kadai bi ma'ana wannan hadisi ya riga ya keɓe waɗancan hadisai da ayoyi suka zo akan idan ana karatu a saurara kawai sai dai suratul fatiha bi ma'ana kun ga kaga kenan da wannan hadisin kawai imamu a bayan liman a sallah da take a bayyane zai karanta fatiha ne kawai idan liman ya karanta fatiha sai karanta fatiha shi ma ko da a ce bai kammala ba har liman ya fara karatun sura zai zai kokari ya ga yayi sauri ya kammala sai kuma ya tsaya ya zo ya aiki da wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa da muka bayyana sai dai suratul fatiha bi mana ce kada ku aikata bi mana ya hana su kada su karanta wata sura sai fatiha da kuma waɗancan hadisai da suka zo alal umum da suke nuni akan cewa a saurari liman yayin da yake karatu bi ma'ana sai a saurare shi yayin da yake karatu suratul fatiha uh, sura daga cikin suran alqur'ani ba fatihatul kitabi ba Allah ya mana jagora abinda muka faɗa Allah ya ba mu ladan shi abinda da kuma kai kusa Allah subhanahu wataala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته